Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Murtala Faruk Sanyin na muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da wasu masu faɗa a ji da 'yan siyasa ke kokawa a kan sabbin takardun kuɗin naira da wa'adin da aka tsara ta maye gurbin tsofaffin kuɗin gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya ce talakawa ba su da irin waɗannan kuɗaɗen da za su damu kan wa'adin da aka tsara. Kamar kowane daren Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim ka almasi Garba ke gabatarwa da ma labaran wasanni. kama kafin nan ga mutala sanyin na da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. sojojin somaliya da mayakan kawance na sa kai sun kashe mayakan alshabab 100 a wani farmaki a tsakiyar yankin shabele kamar yadda ma'aikatar watsa labaran kasar ta bayyana a yau asabar yan kwanaki bayan da aka kashe wasu mayakan na alshabab 49 a kudancin yankin na shabele mataimakin ministan watsa labarai na somaliya abdulrahman yusuf aladala ya faɗawa manema labarai a mogadishu cewa sojojin kasarmu da sashen binciken tsaro na sirri da kuma mayakan sa kai na cikin gida tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun gudanar da wani samami a yankin tsakiyar shebele inda suka kashe kimanin mayaka 100 na alshabab ciki har da kwamandojinsu goma sha biyu al'adala ya ce an tsara samamin ne tare da manufar wargaza shirye-shiryen mayakan na ƙarshe domin kai wani hari kan dakarun gwamnati a yankin ya ce mun sami bayanan sirri ne akan kyakkyawan shirin da suka yi na kai hare-hare kan dakarunmu kuma an kai samamin ne domin wargaza shirin nasu ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin rahotonta na sirri da aka wallafa a shafinta na twitter a yau asabar cewa akwai yiwuwar rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya tana kuma harba makamai maras albarusai kan ukraine wasu tabbatattun hujjoji na hotuna sun nuna ka rikicin wani makami kirar as-15 kent da aka harba ta sama wanda aka kera a shekarun 1980 kuma akwai yiwuwar an sauya kan makamin ma'aikatar ta ce ko da yake irin waɗannan makaman kan iya haifar da wata illa ta hanyar karfin harba makamin ko kuma sinadarin da yake fitarwa akwai yiwuwar ba za a sami cimma tasirin da ake son yi ba ga waɗanda aka harbawa rasha na fatan kawai makaman za su yi amfani ne a zaman ɓadda kama da kuma karkatar da hankalin na'urorin kariya daga harin sama na ukraine ma'aikatar ta ce koma dai menene manufar rasha wannan lamari na nuni da yanayin karanci da rasha din take ciki musamman na makamai masu cin nisan zango masu zanga-zanga sun yi mace akan titunan orumki babban birnin yankin Xinjiang na china domin nuna bacin ransu akan tsawaita zaman kulle na annobar covid-19 zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a orunki a ranar alhamis wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri haka kuma sun tauye mazauna ginin daga ficewa zanga-zangar ta kuma biyo bayan wata tattaunawa ta intanet da yanzu aka shafe ta a kafafen sada zumunta na china da ke saka ayar tambaya kan yadda 'yan kallo ba su saka takunkumin rufe fuska ba a wasannin gasar cin kofin duniya yayin da china ta ci gaba da tsanantawa 'yan kasarta kan dogon zaman kulle fiye da kasashe 120 a sauran sassan duniya sun ɗage dokokin takaita zirga-zirga na annobar covid-19 da daɗewa a cewar wani da ya wallafa tambaya wanda ya ce yana zaune ne a arewa ta tsakiyar lardin shanxi inda nan ne da ɗaɗɗen babban birnin china na xi'an birnin na oromke ya kasance a cikin dokar kulle tun a watan agusta to sai dai kuma birnin na samun sababbin kamuwa da cutar ta covid-19 har 100 a kowace rana labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ministocin lamuran cikin gida na kasashen turai a jiya juma'a sun yi na'am da tsarin kungiyar tarayyar turai ta eu na tsara isowar bakin haure bayan wata muhawara mai zafin gaske kan wani jirgin kwale-kwale na ceton 'yan gudun hijira da ta barke tsakanin italiya da faransa faransa ta zargi italiya da ƙin mutunta dokar teku ta hanyar mayar da wasu jiragen ruwa da ke ƙarƙashin kulawar wata ƙungiya da ba ta gwamnati ba farkon watan nan da zafafa batutuwan sasanta rikici a brussels domin haddasa wata sabuwar takaddama ta eu akan lamarin da ke da alaƙa da siyasa dukkan bangarorin dai sun bayyana taron da cewa ya yi armashi sosai ko da yake ministan lamuran cikin gida na kasar czech vit rakusan wanda kasarsa ke rike da shugabancin kungiyar ta eu ya faɗa daga bisani cewa dukkan mahalarta taron sun amince cewa akwai sauran aiki a gaba domin samun maslaha mai ɗorewa ya ce ministocin za su sake taro a ranar 8 ga watan disamba domin gudanar da muhimmiyar tattaunawa mai wahala mataimakin shugaban hukumar tarayyar turai margaritis shinas kwamishinan da aka ɗorawa alhakin bunƙasa hanyoyin rayuwa na turai ya ce nahiyar ta turai ba za ta kara yarda da zama kan maslaha ta wucin gadi ba an rufe rumfunan zaɓe yau asabar a taiwan a wani zaɓen yanki da shugaba tsaye in weng ya bayyana a matsayin wani babban sako ga duniya na ƙudurin tsibirin na kare dimokuraɗiyyarsa a daidai lokacin da halayyar tsokana ta china take daɗa karuwa zaɓen na magajin gari da hakiman gundumomi da kuma kansiloli sun karkata ne kan lamuran cikin gida kamar annobar covid-19 da manyan laifuka haka kuma waɗanda aka zaɓa ba za su sami damar saka baki a kan ƙudurorin ƙasar china ba to sai dai tsai ya bayyana zaɓen da cewa ya sha gaban na cikin gida yana mai cewa duniya tana kallo yadda taiwan take kariya ga demokuraɗiyyarta a daidai lokacin zaman tankiya da china wadda ke kirarin cewa tsibirin yankin ta ne tsai ya faɗa manema labarai a jiya juma'a cewa taiwan tana fuskantar matsin lamba daga waje faɗaɗa mulkin mallaka na china yana haifar da ƙalubale ga jama'ar taiwan a kowace rana domin tabbatar da tsarin iyakokin 'yanci da demokuraɗiyya china ta gudanar da ayyukan soji na yaƙi a kusa da taiwan a watan agusta domin bayyana ɓacin ranta kan ziyarar da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a taipei a gaida Murtala Faruk sanyin na da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da wasu masu fada ji da 'yan siyasa ke kokawa a kan sabbin takardun kuɗin naira da wa'adin da aka tsara ta maye gurbin tsofaffin kuɗin gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya ce talakawa ba su da irin waɗannan kudaden da za su damu kan wa'adin da aka tsara <laughs> to ni dai na imani waɗanda suka yi wannan sun fi ni sani ko masu hankali ne in sun ga zai cutar to barin tambaye ka me za ka yi da miliyan ɗari na naira a gidanka in kana da ita me za ka yi da ita me yasa ba kai ta wanke ba to me aka yi wani sabo kuma kudin nan ba cewa kai an kwace muka ba cewa kai duk kudin da kake da su kai su banki shikenan in ka tashi sai ka ansa ta bankin amma in ka je ka san biliyan 500 a gidanka tsaba dan Allah me zaka yi da su kana da mummunan nahi kenan ko kuma an ce kudin da aka sa fiye da rabin su wanda banki ta bada an rasa inda suke ba su cikin bankin sakta din kashi 80 cikin 100 to ba su a bankin sakta suna hannun mutane irin ku da gidajenku da gonakinku da abin nan to yanzu ya za a yi a yankunan da babu bankuna kamar katsina kashi saba'in cikin ɗari na kananan kuma ko yankunan babu bankunan ai nan wannan ba su da kudin boyewa a can ai ba nan kudin suke ba ina wani baka wani baka wani ya ajiye wanzu eh, kudin da yake bai iya macen za. da Allah umar kai magana inda kuɗi kuke kuna can dai da kuke kuɗi kusa inda suke kawai shi ba kawai ma eh, mun ga munan in aka hido da ka'idojin za mu ga yadda za mu taimaka mutanenmu na ƙauye su canza kuɗaɗensu za mu gani za mu taimaka musu amma dai manyan kuɗi to suna hannun manyan mutane saboda haka su suke da matsala talaka bai da ita ku yan siyasa ma kuma kuna matsala waɗanda to Allah ya sa ne cikin wannan dan siyasar daban da wannan matsalar in gobe kai canji ba zai shahe ni ba domin kuɗin da suke hannuna za a iya canza musu a banki kuma an ce ma na wanne idan ba eh, ba zan ji tsoron a ce na ne mai haɗa da canji ba ni tsoron canji to akwai wani abu na mulki da jiha take da tarayya wanda ya taimaka katsina ko kuma ya zama ma katsina wata matsala na karniki a wurin more rayuwar al'umma karkashin jagorancin ka babu actually in ka kalli intervention da social intervention da gwamnati tarayya ta yi a nan jihar an kashe kuɗi fiye da biliyan 38 wanda aka ba mutane da direct money transfer da eh, school feeding da da uh, money market da anka grower gatin billions ne kuma suna hannun mutane saboda haka mu babu wani inda muka samu tarnaki da gwamnatin tarayya akan wani program da suka kawo wanda muke jin zai amfani jama'a babu da wani matsalarsu. to a gaida umar faruk sanyin na yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara huntuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka. Ko yaya gurɓatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurɓatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar 2030. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Farfeso Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a jami'ar mudubba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka. Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek Ayola. Da na fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne. Na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gaba daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskan a wajen bil adama. To wayannan ina ji su guda biyu nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so fara da na farkon. Na farkon masu ilimin ilimin suka ce yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya baki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya baki daya. Mm. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya ga baki kiɗa hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya ga baki ɗaya inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da masaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan so kasashen duniya ga baki ɗaya kowa ya ba da ba daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru ashirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban kasanmu ya yi a wannan taron ya ba da ba a kan cewa a najeriya za su yi kokari su gan su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matayakin kusan na je shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan tiriliyan ɗari ɗaya Kami a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbatattun iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan ɗin kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da wik eh, abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faru wannan ba dan ka duba an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba to duk da a wannan jawabin su da naji su ma sun rezin wannan damuwa ɗaya to a can da na ji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka sai da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan ɗari ɗaya. Mm. so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri ɗin to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fidda wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayan mm. menene illansa ga bin adama mm. illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan mm. a nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi hmm. canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan wadansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba ishe shi yake musu ba hmm. to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiri wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wuraren sai ya mai da su su zama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka gan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman Eh, asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyawa da fari. sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa in ka duba eh, abin din documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyu da suka wuce na za ka gani mafi yawa an samu ambaliyar ba na kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacce iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya Adama, wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din na wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama sabida an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa a doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan ya yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da cikin kansa to shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozolla a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto haske ranar zuwan shi kuma sai yawa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa din nan wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan aikin homoglobin ina yana ɗaya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin wannan bangaren jini din shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan eh, hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka hmm. ba zai ma ji ka taba shi ba ma hmm. so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi destroying ko ko an yake su baraka ji ba ma sai zamanto dan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya to zai zamanto kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake hmm. to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska ce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukan mu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da din kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da netherlands din nan mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen afirka masu tasowa hamsin da uku yawa afirka kasashe hamsin da uku wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa wanda suke kira kansu da Netherlands the highly industrialized eh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gaba kida put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gaba kida inda za zo sai da matsaya ɗaya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancin su zai wuya a ce Eh, lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi za a iya yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsayi da har a cimma buri abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 27 wanda aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq futai na Jami'ar Maduba Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin haile-haile da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai makon goben lafiya. To a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Haɗa kai yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyinna zai sake shigowa da shirin wasanni a takaice. Kasar Faransa ta kasance ta farko da ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu wato zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a Qatar. bayan da a yau asabar ta yi nasarar doke denmark da ci biyu da daya a wasansu na biyu na rukunin d na gasar yanzu haka faransar ce saman rukunin da maki shida da ta samu bayan samun nasara a dukkanin wasannin ta biyu na rukunin yayin da australia ke bin ta da maki uku bayan da ita ko ta yi galabar doke tunisia da ci daya da nema a yau tunisiyar da denmark dai suna da maki ɗaya ɗaya ne a rukunin wanda ya sa ba za su iya cima faransa ba a yayin da ya rage saura wasa ɗaya ɗaya a matakin na rukuni a ɗaya bangaren kuma kasar saudi arabia ta sha kashi yau asabar a hannun poland da ci biyu da nema a wasanta na biyu na matakin rukuni na gasar kwallon kafar cin kofin duniya a qatar shahararren dan wasan kasar poland da ke taka leda a kungiyar barcelona ta kasar spain robert lewandowski shine ya zura wa kasar ta poland kwallo ta biyu wadda kuma ta kasance kwallonsa ta farko a tarihi da ya taba zurawa a gasar ta cin kofin duniya duk da yake har bugun finalti kasar ta saudi arabia ta samu to amma kuma ta kasa zura kwallo ko daya a wasan na yau domin wanzar da ci gaba da samun nasarar ta a gasar ta bana. a wasanta na farko dai idan za a iya tunawa ta baiwa duniya mamaki sa'ad da ta sami nasarar doke argentina da ce biyu da ɗaya lamarin da ya sa gwamnatin kasar ma ta ayyana ranar hutu domin murnar wannan nasara a yayin da kuma wasu rahotanni suka ce an yi wa 'yan wasan alkawarin kyautar mota ta alfarma su. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta yi murna tare da taya senegal murna na kasancewa kasar afirka ta farko da ta sami nasara a wasar gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a qatar hukumar ta kaf ta jinjina wa 'yan wasan na tiranga lions na senegal da kocin su aliyu sise bisa ga nasarar da kasar ta samu na doke qatar wadda ke karbar bakuncin gasar da ci uku da daya a jiya juma'a hakan kuma ya sa sise ya kafa tarihin kasancewa koci dan nahiyar afirka na farko da ya sami nasara a wasanni biyu na gasar cin kofin duniya wannan nasarar kuma ta kara haɓaka damar da ƙasar take da ita na samun tsallakewa zuwa zagaye na gaba na gasar bayan kashin da ta sha wasanta na farko na gasar inda netherlands ta doke ta da ci biyu da nema to sai dai kuma senegal din tana buƙatar samun nasara a wasan ƙarshe ta matakin rukunin nasu na a da za ta buga da ecuador kafin ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar yanzu haka dai ba a san maceto ba a rukunin na a domin kuwa dukkan kasashe uku na senegal da ecuador da kuma holland su na iya samun tsallakewa zuwa mataki na gaba to a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice To Hadiza a takaice sojojin Somaliya da mayakan kawance na sa kai sun kashe mayakan Alshabab 100 a wani farmaki a tsakiyar yankin Shabele kamar yadda ma'aikatar watsa labaran kasar ta bayyana a yau Asabar. 'Yan kwanaki bayan da aka kashe wasu mayakan na Alshabab 49 a kudancin yankin na Shabele. Mataimakin ministan watsa labarai na Somaliya Abdulrahman Yusuf Al'adala ya faɗa wa manema labarai a Mogadishu cewa sojojin kasar mu da sashen binciken tsaro na sirri da kuma mayakan sa kai na cikin gida tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun gudanar da wani samami a yankin tsakiyar shabele inda suka kashe kimanin mayaka 100 na alshabab ciki har da su goma sha biyu ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaron ta na sirri da aka wallafa a shafin twitter a yau asabar cewa akwai yiwuwar rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya tana kuma harba makamai maras albarusai kan ukraine masu zanga-zanga sun yi mace a kan titunan Urumqi babban birnin yankin Xinjiang na china domin nuna bacin ransu a kan tsawaita zaman kulle na annobar covid-19 zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a Urumqi a ranar alhamis wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Murtala Faruk Sanyin na wanda ya taya na gabatarwa. Sai kuma Baba Makeri da ya haɗa mana shirin. Da ma injiniyar tamu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma